ita jahannama tana da sashinta wanda azabar sanyi ne wani sashin kuma azabar zafi ne hadisin yana sahihul bukhari kuma yana sahihu muslim babu istihbabul ibrad bi dhuhri fi shiddatil harri hadisin 615 saboda haka yasa babu shakka Allah ya ba mu jahannama damar ta yi numfashi wannan numfashin da take yake isowa gare mu Fama amma shi mumini wannan zafin da ya ji yana zama ka fara gare shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam don duk wannan zafin da ya same ka tunda manzon Allah ya ce babu wani abin da zai bata ran mumini face ya zama to ka fara gare shi Allah yana rubuta maka lada yana gafarta ma zunubi saboda wannan amma ya zama abin misali gare mu mu gane tsananin azabar wuta in ka dubi sharhin wannan hadisi da muka karanta a littafai kamar sharhu sahihi muslim juz'i na biyar shafin 122 bayanin al-imam nawawi yace fahi jahannam sutu'i harriha abinda ake nufi da hucin jahannama wato shine zafinta yana tafiya nesa sharihi wa galayaniha tafasan da wutar jahannama take yana yaduwa zafin na tafiya wuri mai nisa haka shi ba ibnu hajar ya faɗa cikin fathul bari a mujallar biyu shafi na 26 ibn hajar yana sharhin wannan hadisi na abu huraira ya ce saboda tsananin zafin da ita rana take da shi eh, jahannama take da shi allah subhanahu ta'ala ya mata izinin ta yi wannan numfashi idan ta yi numfashin yana tafiya nesa nesa ba kusa ba wannan tafiya da numfashin yake kinayatun an shiddati isti'ariha wa zahiruhu anna mathara wahjil harri fil ardi min faihi jahannama haƙiƙa ibnu hajar ya ce babu shakka abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne yanzu kaga kai za ka yi tunanin rana ce ake jin zafinta kuma ba gaskiya ba ne ba rana ba zafin ranan ake magana ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya san akwai rana amma duk da haka manzon Allah ya ce idan ka ji zafi ya tsananta to wannan zafin daga hucin jahannama manzon Allah bai danganta wannan zafin ga rana ba kuma wannan sai zama mu'jiza ga annabi ibnu hajar a sharhin fathul bari ya ce faihu jahannama haƙiƙa wannan huci na jahannama gaskiya ne ba maganin zafin rana ba ne sai gashi yanzu masana kimiyya sun tabbatar da haka masana kimiyya sun tabbatar da haka sun tabbatar akwai radiation da ke isowa duniya abin da ke kare duniya daga wannan radiation din shine kawai magnatisu wanda ban da ma maganaɗisu na duniya ita kanta rana tana da maganaɗisu wanda take kare wato, halittu da allah subhanahu wa ta'ala ya sa tana isar da haskenta gare su in ba don maganaɗisun rana ba da zafin da zai iso zai hana duk wata halitta mai rai ta rayu a doron ƙasa masana kimiyya sun tabbatar da wannan inda za ka dubi radiation wanda, wanda ake samunsa daga sararin samaniya wanda ke tahowa duniya to sai Allah ya yi ma duniyar garkuwa da magnatisu wannan magnatisun sai yana kare wannan radiation din bai isowa amma duk da haka manzon Allah ya ce ana samun kaɗan yana isowa wannan shine hucin jahannama to me ya zatonka inda kuma babu wannan garkuwar wanda abin da zai faru kenan a ranar tashin kiyama saboda haka sa manzon Allah ya ce ba mu da wata dabara face mu ji tsoron Allah na biyu mu riƙe addu'a wanda ya zo cikin hadisin abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas ya ce kana yu'allimuhum haza du'a'i kama yu'allimuhum sura min alquran manzon allah ya dage yana karantar da sahabbai wannan addu'a dagewar da annabi yayi yana karantar da su sura ta alqur'ani saboda muhimmancin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbai idan an gama sallah karka tashi sai ka kai addu'a Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannama wa na'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wannan addu'a karka batta duk sallan farilla kai kokari kai wal akthar ala istihbabihi galibin malaman sunna sun ce mustahabi ne wanda ya zo cikin littafin sharhin hadisi kamar sharhun nawawi ala sahih muslim juzi na biyar shafi na 89 majmu'u fatawa mujallar na 22 shafi na 518 al-mufhim lima ashkala na al-imam al-qurtubi abu al-abbas mujallar na biyu shafi na 209 galibin masu sharhin hadisi sun ce addu'an nan ba dole bane amma kalmar abdullahi bin abbas cewa annabi ya dage wajen koya masahabbai wannan addu'a dagewar da annabi ya ta koya musu suran alkur'ani wanda ya nuna koyan addu'an nan muhimmin abu ne bai kamata musulmi ya yi sallah bai yi wannan addu'a ba saboda azabar da take gaban dan adam wallahi ta fi tunanin mutum allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati Allah ya riga ya faɗa ya kuma gama illa iyaka mutum ya ɗauki mataki ya kare kansa Allah ka samu iya abu na hudu ita wannan wutar ba a amfani da hankali a yi tunani game da ita saboda al'amari ne na gaibi duk wani abin da allah maɗaukake ba da labarinsa zai zo a kiyama to ka daina suranta shi da hankalinka tunanin ba ɗaya ba ce so bare har mutum ya yi amfani da hankalinsa ya karyata maganar allah wannan kuskure ne wanda in ka dubi alkur'ani za ka gane kai kanka cewa ita wannan wutar ta fi ƙarfin mutum ya amfani da tunaninsa misali tana da abubuwan mamaki na ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya fassara don an samu ayata alkur'ani da ta zo a suratul fajiri ayata 23 Allah ya ce waji a mai izin bi jahannama a ranan nan za a zo da jahannama kaga tana nan kenan tana wani waje wanda Allah ya aje ta Allah kamar na tsari game da ita Allah ya ce za a zo da jahannama a wannan ranan yawma izin ya tazakkarul insanu a wannan ranan dan adam zai yi tunani tunanin da baka taba yi ba za ka yi shi a rana ganin jahannama kuro sai Allah ya ce wa anna lahu zikira ina kuma amfanin tunanin a yau kaga babu amfani kaifa tanfa'uhu zikira tunanin da baka yi shi a duniya ba a ce sai ga lokacin da kaga wutan kake tunanin akan wannan fassaran aka samu hadisin al-Imam Muslim da ya zo a babun fi wasfi jahannam akwai babin da al-Imam Muslim ya tattaro hadisai waɗanda suke siffanta wutar jahannama da zafinta da azabar da ke ta Allah ka tsare mu a'azana Allahu minha shine hadisi na 2842 hadisin Abdullah bin Mas'ud manzon Allah ya ce yu'ta bi jahannama yawma izin a ranan da za a zo da wutar jahannama laha sab'una alfa zimamin tana da linzami dubu saba'in sai manzon Allah ya ce ma'a kulli zimam kowane linzami ɗaya kuma sab'una alfa malakin mala'ika dubu saba'in ke riƙewa manzon Allah ya ce duk da haka ya jurruna ha ƙiƙiƙaƙa ake da mala'iku suna janta tana jansu linzami dubu saba'in kowane linzami mala'ika dubu saba'in to ka ɗau mala'ika guda tukuna waye san girman shi waye san ƙarfin mala'ika la ya'lamu wata illa illallah? babu wanda ya san ƙarfin mala'iku face Allah in ka ɗauki lissafi linzami dubu saba'in kowane linzami mala'ika dubu saba'in za ka samu mala'iku biliyan hudu da miliyan ɗari tara suke rike da wutar jahannama mala'ika ɗaya ya rike ta ai bala'i ne so kaga idan mutum za a ce ana magana akan jahannama har ma ya amfani da hankalinsa na duniya wannan alamar taɓewa ce ba ka da wani abu face gaskanta maganar allah da ta manzo da kuma ɗaukan mataki na kare kanka game da abin da allah ya tabbatar da zai auku saboda ka ita wuta tana nan tuntuni allah ya aje ta wani wuri yi wuta biha min makanin ladhi khalaqaha allah ta'ala fihi akwai wurin da Allah ya halicce ta ya aje ta tana nan shi yasa ya ce waji a ma izin bi jahannam za a zo da wutar jahannama a wannan ranan daga wannan gurin da Allah ya aje ta wanda ya zo cikin tuhfatul ahwazi mujallar na bakwai shafin 249 wannan ke nuna cewar ita jahannama ta fi karfin mutum ya yi amfani da hankalinsa wajen gane al'amarinta al'amarinta yana ga Allah subhanahu wa ta'ala abin mamaki game da ita wanda shine Allah ya tabbatar mana ita jahannama ba kamar wutar duniya ba ne tana gani aya ce ta alkur'ani wutar jahannama tana gani so kaga ko idan aka ce wuta na gani ai ba irin wutan duniya ba ne ba za ka kwatanta ta da nan duniya ba bare ka yi amfani da hankalinka ka hukunta ta wannan ya zo a suratul furqan aya ta goma sha ɗaya Allah ya ce idara ra'atuhum min makanin ba'idin a lokacin da ake zuwa da wutar jahannama in ta hangi kafirai daga nesa sami'u ta tagayyuzan wa zafira mutane za su ji tana ruri tana fusata da ta hangi kafirai hankali sai ya tashi Da kaga tana gani ashe wannan wutar ba irin wannan da muka sani ba ce kuma idan da za a kwatanta ta da azabar wuta ta duniya manzon Allah ya ce ba daidai suke ba annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ta wajen zafin kaga hadisi da muka karanta ya nuna mana cewa shiddatu harriha ba a kwatanta shi da shiddatu harrin nari fi duniya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali wanda ke nuna cewar wutan lahira ba irin ta duniya ba ce don wutan duniya bayan da za a yi a sa mata ice sai ya kone amma kaga shi allah ya gaya mana wutan lahira ita jahannama abincinta mutane duwatsu saboda haka akwai bishiya ma a gidan akwai bishiya a cikin aljanna a cikin jahannama kamar yadda aka samu bishiyoyi aljanna haka nan wuta ma akwai bishiya wanda bayanin ta yazo cikin alqur'ani kuma yazo cikin hadisin manzon Allah amma idan a duniya ne ya za a yi a samu bishiya a cikin wuta ai za ta kone to ita jahannama babu ruwanta da bishiyar wannan bishiya da ke cikin jahannama sunansa azzaqum yana da tsananin girma yana da tsananin girma wanda an samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da manzon Allah ya karanta aya ta 102 ta suratu ali imran a hadisin abdullah bin abbas manzon Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye Allah yanda ya cancanta a kiyaye shi wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai wannan maganar Allah ne Allah ya ce mu kiyaye shi yanda ya cancanta kar ka yadda ka bar duniya face kana musulmi duk iya ka yi kokari ka ga ka bar duniyan nan kana rike da addinin musulunci sai manzon Allah ya ce kun ga wannan bishiya ta zakum law anna qatratan min az-zaqumi da a ce digo daya na ruwan dan icen zakum qutirat fi duniya a ɗauko ɗan icen wannan wuta na na zakum a matsa ɗigo ɗaya a ruwan duniya ɗigo guda manzo Allah ya ce la'afsadat ala ahli duniya ma'aisha duk abincin da ke duniya zai lalace dan adam ba zai iya cin shi ba ɗigo guda na ɗan icen zakum sai manzo Allah ya ce fa kaifa biman kunu ta'amku, to ina ga wanda kuma wannan shine abincinsa ‘ya'yan wannan bishiyar su ne abincin waɗanda aka sa a wuta kuma hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 5,250 so kaga idan ya zamanto a duniya bishiya ba ta tsira a wuta amma a lahira bishiya ta tsira kaga wancan wutar kenan ba irin wannan bace wancan wuta ta lahira ba irin wannan bace wanda yana daga cikin misalin tsananin azabanta wanda Allah ya a cikin suratul hajji aya ta goma sha tara Allah maɗaukake ce falladina kafaru qutti Allahun siyabun min narin su kafirai suna da abinci a wuta wannan bishiyar tana daga cikin abincin yan wuta Allah ka tsare sannan kuma kafirai suna da tufafinsu su suma a cikin wuta akwai tufafi da ake musu shi yasa Allah ya ce qutti Allahun siyabun min narin an, musu ɗinki na wuta yusabbu min fawqi ru'usihim hamim ana zuba tafasasshen ruwa a saman kawunan su amma saboda zafin ruwan yusharu bihi ma fi butunihim wal julud duk abin da ke cikin dan wuta sai ya narke haka nan fatarsa saboda zafin wannan ruwa wanda yana daga cikin misalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya game da abin sha na yan wuta wanda ya zo cikin suratu Muhammad aya ta goma sha biyar wasu kuma an hamiman za a shayar da su tafasasshen ruwa faqat ta'a am'a'ahum sai ya daddatse hanjinsu banda duk bayanin Allah ne da kansa a cikin alkur'ani don haka tsarin halittar wuta ta lahira ba iri ɗaya bane da tsarin halittar wuta ta duniya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam hatta yan wutan su kansu manzon Allah sai da ya nuna mana cewa halittar ba ɗaya bace mutumin da za a sa a wuta a lahira ba irin mutumin da ke nan duniyar bane wato shi Allah ba zai yi azaba ga mutum da wuta ba sai ya canza mar halitta wanda ya zo cikin hadisai da yawa Eh, misali akwai hadisin abu huraira wanda al-imam da muslim sun kawo mazan allah ya ce ma man ki bayyal kafiri shi kafiri a lahira tsakanin kafadarsa biyu na dama da hagu masiratu salatati ayamin tafiyar kwana uku ne so kaga kafirin ba irin na duniya ba ne. na'am shi din ne amma an canza kirar saboda kirar ta dauki wancan azabar abin da ya sa wancan malami ya halaka ya yi amfani da tunaninsa ya suranta halittar ɗan adam da kuma irin azabar da aka yi magana shi kuma allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya gaya mana wancan wutar tsarinta daban ne masu shiganta su ma tsarinsu daban ne amma dai mutanen na duniyan dai su ne za a sa a can amma allah zai canza musu halitta allah ka tsare mu allah ya ce tsakanin kafaɗa biyu na kafiri tsakanin kafaɗar dama zuwa ta hagu masiratu salatati ayyamin tafiyar kwana uku ne tafiyar kwana uku manzon Allah ya ce lirrakibil musri'i nan ma sai wanda yake da sauri akan abin hawa sai ka hau abin hawa mai gudu kafin nan zaka iya ratsawa tsakanin kafaɗa dama da ta hagu na kafiri hadisin yana sahihul bukhari babu sifatil jannati wan nar hadisin 6551 yana sahihu muslim babu nari da jabbarun hadisi na 2552 don cikin abubuwan mamakin akwai riwaya da ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna gilaza jildil kafiri kaurin fatar kafiri kauri na fatar jikin kafiri wanda za a sa a wuta isnani wa arba'una zira'an sai ka hada zira'i arba'in da biyu zira'i daga toliyar gwiwa zuwa toliyar yatsa sai an samu zira'i arba'in da biyu kaurin fatar kafiri wanda za a sa shi a wuta manzon Allah ya ce wa inda dirsahu mislu uhudin turmin haƙorin kafiri ya kai girman dutsen uhudu wa inna majlisahu min jahannam manzon Allah ya ce wurin zaman kafiri shi kadai a wutar jahannama kama baina makkata wal madina tazarar kama tsakanin makka da madina ne mutum guda zaka ce akwai fili la wa iza ulqu minha makanan bayyikan muƙarranina a matsayi yake duk da hakan tsakanin makka da madina shine inda za a ba wa kafiri ya zauna a cikin jahannama amma duk da haka a matsayi yake hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 1105 sannan akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kamanta kaurin fatan kafiri din yace gilavu jildihi masiratu salasati ayyam kamar yadda aka ce fadin kafadarsa tafiyar kwana uku kaurin fatarsa nan ma tafiyar kwana uku ne kaurin fatarsa wanda za a sa a cikin wuta wannan hadisin ma ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2114 an samu riwayoyi da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suna sahihu muslim wani zaka gani a sunan tirmizi wata riwaya ta zo a littafin al-musnad imam ahmad bi asani da sahiha isnadin hadisin ya zo da inganci sahabbai daban-daban suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu a sahihul jami'i sagir hadisi na 3890 abu na biyar wato shine cewar azabar da za a yi makafiri yana game jikinsa gaba daya sabanin abin da shi malamin nan ya faɗa yake cewa ba za a sa mutum a wuta ba sai dai za a yi masa azaba kusa da wuta wannan ya saba ma abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani a suratul anbiya aya ta 39 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yau law ya'lamu alladhina kafaru hina لا يكفون عن وجوههم nara wala an ظهورهم wala هم ينصرون ina ma kafirai sun sani a lokacin da ba za su iya kare wuta daga fuskansu ba ba za su iya kare wuta daga bayansu ba kuma ba za a taimake su ba ashe kaga wutan na zuwa ta gaba da baya ayar alkur'ani sannan a suratu zumar aya ta goma sha shida allah maɗaukaki ce lahum min fawqihim zulalun minan nar samansu inuwa ce ta wuta wa min tahtihim zulal kasansu nan ma wuta sai Allah ya ce zalika yukhawifu Allah bihi ibadahu wannan fa Allah yana tsoratar da bayinsa ne kafin a isa lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba sai Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina fattakuni ku kiyaye ne kaga wannan duk gargadi Allah yake mana don ya riga ya gama komi yana gargadin mu karfa mu kai ga halaka Allah madaukaki ya tabbatar wutan na nan sama kuma wuta na ƙasa a wancan aya ta suratul anbiya Allah madaukaki ya ce wutar ta gaba wuta ta baya a wannan aya ta suratul zumar Allah ya ce wutan ta sama wutan ta ƙasa su kaga kenan maganar malamin cewa za a yi wa mutum azaba a kusa da wuta ba a ciki ba wanda ya saba ma maganar Allah ta alqur'ani a suratul a'raf aya ta 41 Allah madaukake ya ce innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna aljannata hatta yalja fi sammil khiyab wa kadhalika najzil mujrimin sai ya ce lahum min jahannama mihadun suna da shimfiɗa a jahannama wa min fawqihim gawash ta saman su akwai rufi na wuta wa kadhalika najzil zalimin a suratun nisa'i aya ta 145 innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira idan aka ce munafiki an sa shi a rami na ƙasa kaga yana cikin wuta kenan a suratul hajji aya ta 22 kullama aradu an yakhruju minha duk sa'ilin da suka yi nufin za su fita daga wuta a ina suke kaga suna cikin ta sun yi nufin fita daga wuta u'idu fiha sai a mai da su cikin wutan ana cewa zuku azabar hari ku ɗanɗana azabar gobara a suratul humaza Allah ya ce kalla la yumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahi al muqada allati tattali'u ala al af'ida sai Allah ya ce innaha alaihim mu'sada me ake nufi da mu'sada mutubaka wutar an kulle ta akan kafirai idan an sa su a ciki sai a kulle ta gaba daya fi amadin mumaddada Allah ka tsare mu abu na shida wanda alkur'ani ya tabbatar mana la takfifa ita wannan wuta babu sassauci wanda wannan ya zo cikin suratul a'la Allah ya ce sai yaslan nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya alladhi yaslan al-kubra idan mutum ya shiga wuta babu mutuwa kuma babu rayuwa a suratul bakara aya ta 161 zuwa 162 innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun waɗanda suka kafirce har suka mutu suna kafirai ula'ika alaihim la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in waɗannan suna tare da tsinuwar Allah da tsinuwar mala'iku da tsinuwar mutane gaba ɗaya sai Allah ya ce khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan tsinuwa la yukhaffafu anhumul azab ba za a taɓa sassauta azaba a kansu ba walahum yunzaruna kuma babu jinkiri ba a saurara ma kowa babu sassauci saboda haka azabar jahannama babu sauki kullum karuwa take Allah ka tsare mu a suratul nisa'i aya ta 56 Allah ya ce innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara waɗanda suka kafirce za mu ƙona su da wuta kullama nadijat juluduhum duk sa'ilin da fatar su ta narke baddalnahum juludan ha sai mu canza musu wata liyazuqul azaba dan su ci gaba da dandana azaba inna allaha kana azizan hakima allah ya kasance mabuwayi babu abin da ya gagara allah kuma allah mai hikima ne inda za a sa mutum cikin azabar babu fadi duk da hadisin manzon allah da yake cewa wurin zaman kafiri a wuta yana kaman tsakanin maka da madina amma abinda allah ya faɗa duk da haka bai ishe shi ba a matsi yake da ya zo a suratul furqan aya ta sha uku wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin ya nuna maka shi kafiri wurin da ake sashi a cikin jahannama a matse yake bayan an daddaure shi an jefa a wutan kuma inda za a sashi a cikin matsi muqarranina da'aw hunalika subura sai mutum ya ringa ihu sai Allah ya ce la tad'u masu yawma suburan wahidan ba ihu ɗaya za ku yi yau ba wad'u suburan kasira ihun da za ku yi a yau ihu ne mai yawa kuma bai da amfani bayani na ƙarshe wato azabar Allah ba ta da ranar ƙarewa har abada wannan ma ya zo cikin alkur'ani akasari bayanai game da jahannama bayanai game da aljanna za ka same su a cikin alkur'ani kamar yadda ake samu cikin hadisan manzon Allah galibin bayani game da waɗannan allah da kansa ya yi cewa in mutum ya shiga a eh, jahannama babu ranar fita matukar kafiri ne wannan ya zo cikin alkur'ani yana suratul bakara aya ta 161 zuwa 162 innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha babu ranar fita daga azabar Allah suratul zukhruf aya ta 77 ونادوا ya مالك liyaqdi alaina ربك waɗanda ke cikin wuta za su kira mala'ikan da ke tsaronta malik malik za su ce masa malik za su kira shi sunansa maliku wanda Allah ya bashi aikin tsaron wuta liyaqdi alaina rabbuka ka roki Allah ya kashe mu mana suna neman a karɓi rayukansu tunda babu sauƙi kala sai ce inna kun maki suna anan za ku dawwama ba maganan mutuwa babu kuma fita laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun an zo muku da gaskiya a duniya amma akasarinku ba ku son gaskiya to yanzu sai ka da dama saboda haka wanda ya shiga wuta akwai wanda yana fita ba shakka don mun samu cikin hadisin shafa'a ya zo cikin hadisin manzon Allah wanda yana sahihul bukhari kitabu tafsirul qur'an al-imam bukhari yana fassara suratul bakara hadisin 4141 da al-imam muslim yana kitabul iman babu adna ahli jannati manzila annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin anas lokacin da Allah yake ba shi damar ya yi ceto Allah tabaraka ala zai yi izini ga manzon Allah ya tafi ya yi ceto don akwai musulmai da sun shiga wuta saboda yawan laifi amma Allah zai fidda su annabi sallallahu alaihi wasallam karo uku yake zuwa yana sujuda ga Allah yana yabon Allah Allah madaukake yana masa izini ya je ya fitar da waɗanda zai iya fitarwa a karo na hudu don sahu uku annabi ya sallallahu alaihi wasallam da ya dawo karo na hudu sai ya ce ma Allah ya rabbi ma ya finnari na dubi wuta ban ga waɗanda suka saura ba illa man habasa alqur'anu sai wanda Alƙur'ani ya ce ba zai fita ba in ji annabi ya ce waɗanda na gani a yanzu waɗanda ke wuta waɗanda alƙur'ani ya ce ba za su fita ba ne a shi kaga alƙur'ani ya riga ya hukunta akwai wanda in ya shiga wuta ba zai fita ba Shi ne kafiri amma idan musulmi ne saboda yawan laifi ya shiga wuta aƙida ta halu sunna ita ce zai fita kuma haka ma alƙur'ani ya nuna wato annabi yana nufin man wajaba alaihi alkhuluda wanda dawwama a cikin wutan ta wajaba a kansa saboda haka duk mutumin da ya zamanto akwai imani a zuciyarsa ko da kaɗan ne da wannan mutumin ana masa fatan zai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam abdul qahir bin tahir al-baghdadi Ah, daga cikin malaman da suka rubuta tarihin waɗannan aƙidu da aka yi a bayan rasuwar manzon Allah mun ce mai littafin alfarku bainal firq a shafi na 73 ya yi bayani game da usul na ahlus sunna allati ijtama alaiha akwai abubuwan da malaman sunna sun yi ijima'i sun yadda sun tabbatar tun daga musulman farko har zuwa ƙarshe so karka yadda aƙida ka ta saba ma wannan a littafin nasa ya kawo rukuni na goma sha biyu yana magana akan abubuwan da an yi ittifaki bayan ya yi martani ga shi wannan malami sai ya ce wa ƙalu ahlus sunna mun yadda duka malaman sunna sun yadda bi dawamil jannati ala ahliha wanda ya shiga aljanna ba ranar fita wa dawami azabin nari alal mushrikin wal munafiqin idan kafiri ya shiga wuta da shi da munafiki babu ranar fita wa qalu innal khulud fi nari dawwamar da za a yi a cikin wuta la yakunu illa lil kafara kafirai ne wannan ita ce aqidar ahlus sunna wanda wajibi ne musulmi ya gaskanta akwai wuta akwai aljanna su ke dawwama a cikin aljanna muminai ne wa suke dawwama a cikin wuta munafikai da kafirai wannan ijma'i din ya zo a littafai da yawa yana majmu'u fatawa mujallar na 8 shafi na 304 yana mujallar na 18 shafi na 307 وقد اتفق سلف الأئمة وأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية akwai halittun Allah waɗanda har abada ba za su ƙare ba suna nan a dawwame aljanna ba ta da ranar ƙarewa wuta ba ta da ranar ƙarewa al'arshin Allah ba shi da ranar ƙarewa wa da zalika wanda ya zo cikin minhajin sunnatin nabawiyya a mujallar na farko shafin 146 fa inna Na'imar jannati wa Nadi nari da'imani ni'imar aljanna ba ta karewa azabar wuta ita ma ba ta karewa hakanan ya sake bayani a littafin talbisul jahamiyya un mutlaq idan aka ce wuta za ta dawwama dawwama ce ta har abada aljanna za ta dawwama dawwama ce ta har abada saboda haka azabar ba ta karewa babu shakka wuta gaskiya ne wanda ya zo cikin bayanin ibnu hazmi shi ma akwai littafin samaratibul ijma wani littafi karami ya yi bayanin matsalolin da duk malaman suna suka yi ittifaki a kai a shafin 173 ya ce inna nar haƙun wuta gaskiya ce wa an hadaru azabin la tafna gida ce da Allah ya tsara gida ne da Allah ya tsara saboda azaba ga wasu Allah ka tsare wala yafni ahluha bila nihaya azabar da za a yi wa mutane a wuta ba ta da ranar karewa saboda ka ita ma aljanna wuri ne na ni'ima babu ranar karewa haka nan littafin sa alfisalu fil milal wal ahwa'i wan nihal a mujallar na hudu shafin 145 ya ce ittafaqatil ummatu kulluha ala annahu la fana alil janna malaman sunna gaba ɗaya sun ittifaki cewa aljanna ba ta karewa wala li ni'imar aljanna bai karewa wala lin nari wuta ita ma ba ta karewa walali li azabiha azabarta ba zai kare ba su kaga kenan malaman sunna sun riga sun yi ijma'i kuma mun karanta waɗannan ayoyi da kuma hadisai waɗanda suke nuna maka dalilai hujjoji da suka sa malaman sunna suka rike wannan don abubuwa guda biyu ne suke tabbatar maka gaskiya game da manzon Allah ko dai ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah idan aka samu hadisi ya inganta ga kuma ayata alqur'ani shikenan ba abin da ya rage face ka rike don haka ire-iren waɗannan aƙidu waɗanda ke bayyana a doron ƙasa bayan tafiyar manzon Allah malaman sunna suka taimako suka rubuta littafai suka dinga bayani filla-filla saboda ko irin wannan ɗariƙa za ta sake bayyana kaga malaman farko sun riga sun mana ishara wannan ita ce hikimar da ta sa malamin ya mana bayani akan wannan ɗariƙa ta alhishamiyya Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga sharri na tarkon shaidan kuma ya tabbatar da mu akan sunnar manzonsa ya karbi ayyukanmu ya gafarta mana ya sa makomar mu ta zama aljanna Allah ya shirye mu ya shirye mu iyayenmu ya shirye zuriyar Allah ya hada mu da iyayenmu da ƴaƴanmu a gidan aljanna baki daya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ibrahim إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل muhammad kama barakta على ibrahim.